Ra'ayoyin sun kunno kai a kan kasafin kuɗin baɗi da shugaba Buhari ya gabatar wa majalisa ne, inda ya nuna cewa sai an ci bashin naira tiriliyan hudu da ɗigo biyu kafin a iya aiwatar da kasafin. sai dai kuma wannan ya sa na nemi diddigin yadda za a aiwatar da kasafin daga bakin mahukunta da ya nuna cewa za a iya barin baya ba zani wajen neman nasarar cimma burin shugaban gwamnatin najeriya muhammadu buhari sanata mai wakiltar jihar kebbi ta arewa kuma shugaban masu rinjaye yahaya abdullahi abubakar ya nuna cewa lallai lallai aiwatar da kasafin kuɗin sai an waiwayi neman bashi daga ƙasashen ƙetare kana samun naira ɗari gobe aka waye gari ka kuma kana an san naira arba'in to kaga haka akwai lalura to in ka zo ka zo ka ce dole kai ba ka son komi na da arba'in nan da ya shigo ka shi kaɗai za ka yi amfani da shi to in ka ce za ka yi haka nan dole sai ka zo ka yi katin ma'aikatan gwamnati 60% kowa ka ce kowa ya koma gida ba wata gwamnati ba wanda take responsible wadda za ta yi wannan amma in ka zo ka zauna baka da revenue baka da kuɗin za ka yi aiki you have two options ko ka yanke gwamnatin da abin da baka samu ko kuma ka je ka ciyo bashi ka deficit spending so it's a matter of survival magana ne da rayuwa saboda haka lalura ne lokacin da ta zo gwamnati a ciyo bashi ya zamanto gwamnatin nan da rayuwar jama'a suna nan intact da mu zo mu zo mu ce a'a ba za mu ci ba gaba ɗai sannan mu kashe ƙasa. To sai dai kuma sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmad Babba Kaita yana ganin ba lalle ba ne sai an samu wani jinkiri ko kuma koma baya wajen aiwatar da kasafin. Wata nake cewa insha Allahu wannan kasayin kuɗi yana da abin da bature yake ce ma human face watakan ya dauko maganar talakan najeriya ya sa ta gaba in ka dauki harkar noma da irin kudaden da za a kace harkar ilimi ma wadda ni nake ciyarin wancan karan duka 40 something billion aka bata yanzu tana da billion 100 da wani abu amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa shu'aibu idris miƙati yana ganin kasa ba za ta iya aiwatar da wannan kasafin ba sai an ci bashi cin bashi ba aibu ba mu a matsayinmu na ma'aikata banki ko tsoffin ma'aikatan banki muna ganin sai ma wanda ya isa yake samu ya ci bashi saboda haka wata dama ce kuma alfarma ce ma ka nemi bashi ka samu saboda haka har ƙasanmu najeriya ma za ta iya neman bashi ta samu to ai abin da za mu iya alfahari da shi ne don akwai ƙasashen da za su nemi bashin ba tare da an basu ba abin jira a gani shine yadda kuɗin gangan ɗanyen man fetur zai kasance a kasuwar duniya daga yanzu zuwa baɗin ganin cewa har yanzu mai ita ce hanya ɗaya tilo na samun kuɗaɗen shiga lalitar gwamnati madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya